alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci na Usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Ubadana a wannan yammaci na hudu ga watan da Saniya hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi na da shekara 1444 daidai da 28 ga watan Disamba shekarar Baturi ta 2022 mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqh sunnati wal kitab al wallafar babban malami Abdul Azim bin badar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan shine darasi na ɗari biyu da hudu cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to muna ta karatu ne karkashin kitabun nikahi matattarar jama'an ke mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi aure a inda mun gangaro da karatu har zuwa inda malam yake mana bayani dangane da walimar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wajabta kama mutum idan yayi aure wannan walima malam ya mana bayani ana sanya ta ne bayan tarewa da kwana uku to karkashin wannan bayani malam yana mana bayani dangane da wasu abubuwa da suka suka wato ake bukata ga wanda aka gayyata zuwa irin wannan walima ya kiyaye idan ya halarci irin wannan walima sannan idan waliman ta kunshi wasu abubuwa na saba ma Allah da manzansa malami ce to bai halarta mutum ya ansa wannan kira ba idan ma ya je sai ya ga wani abu na saban Allah a wurin kuma ba zai iya hanawa a hannu ba to malami ce wajibi ne ya kaurace ma wannan to karkashin wannan malam ya buɗe mana wannan bayani da cewa ko da hoto ne ko hotuna ya zama an mammanna a wurin kasantuwan hoto ɗin haramun ne Allah madaukakin sarki da manzansa sun haramta al'amarin hoto to malam ce ko da hoto ne mutum ya gani to ya umarni da asiri idan kuma abin ba zai yiwu ba to malam ce mutum ya bar wurin to karkashin wannan bayani sai muka yi ƙoƙarin ƙaro bayanai dangane da bayani akan hukunci na hoto ɗin saboda na san wasu da yawa za su zai zama wato abin ya zame musu bakon abu wani bai saba ji ba kuma yana ɗaukan hoton kuma ma ƙila yana halattarwa to kasantuwan haka na gada cewan ya kamata mu zo mu ƙara bayanai dangane da al'amarin hoton nan saboda kowa ya zama ya zama cikin faɗakuwa dangane da al'amarin shi hoto din kuma kasantuwan bayani da ya shafi hoto wato abu ne wanda ya shafi aƙida kai tsaye abu ne na aƙida shi yasa kusan dukkan littafan aƙida idan ka ɗauka za ka ga kun buɗe babu na musamman dangane da magana akan hoto saboda ɓarnar da hoto ta jawo a cikin musulunci wanda dai muna alƙawarin idan mun kammala waɗannan bayanan kafin mu dawo cikin littafi insha Allah za mu zo da wani littafin mu bayani dangane da wai wani dalili ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi sassauci dangane da al'amarin mutu ba wani irin barna ne ya kawo a cikin musulunci wanda har ya sa kwata-kwata manzon Allah bai daga ma al'amarin mutu kafa ba insha Allah ta'ala za mu zo mu yi wannan bayani to mun zo mun fara gabatar da bayanai cikin lissafin babban malamin musulunci al'imamun albani cikin lissafin shi mai suna adabu zifa fi sunnatin mufahara mun gabatar da bayanai a jiya ina ganin sun daga shafin wannan littafi na 161 zuwa shafi na 165 to yau kuma za mu sake komawa da cikin wannan littafi amma wannan karo daga shafin shi na ɗari da tamanin da biyar ne za mu fara karatu zuwa gwargwadon abin da Allah ya hore mana ina ganin zai kai mu har zuwa shafi na ɗari da tasa'in da shida to ga shafin wannan littafi adabu zufa malam ya ce ta'aliqu suwar to ga bayani kuma dangane da hukuncin manna hoto ko jingina hoto a cikin gida ko a daki malam ya ce al'awwal بيان المفرقو تعليق الصور على الجدار هو على الجدران سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة لها ظل أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية فإن ذلك كله لا يجوز ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها وفيه أحاديث ما لم man na hoto, ko sagala hoto ko zingine shi alal zidran a jikin bango sawa'un yace wannan hoton duk ɗaya ne kanat mujassamatan hoto ne wanda aka sassaka ne jiki ma'ana kaman gunki kenan ko aw ghayra mujassama ko kuma ba ne jiki ba ne ma'ana wanda aka yi shi a jikin bangon ne misali aka zana ko a jikin takarda ko wannan kati dai na hoto da ake ɗauka lahazillun malam ce wannan hoton yana fitar da inuwa aula zilla lahu ko ku baya fitar da inuwa yadawiyatun da hannu aka zana autotografiyya ko ko wanda aka ɗauka da wannan wato na'ura ce ta ɗaukan hoto ko mun gani ka san malam ɗan wannan zamanin ne shi yasa ya san komi eh mai ɗaukan hoton ma ba photographer ake sai mishi ba to ka ji malamin sai fotografiya. ka ji Allah rabtar da kalmar ma saboda ka san da gaske ake yi <laughs> ko mun gane yace ko wannan ne da aka ɗauka da kamera ɗin nan fa inna zalika kullihi la yajuzu malami ke gaba ɗayan shi bai halatta ba in dai sunan shi kowane iri ne na wa yajibu ala al-mustati nad'uha sannan wanda duk ya samu dama yake da iko to wajibi ne a gare shi ya cire hoto a duk inda ya gan shi in lam yastati tambiqaha in har ba zai iya kicce ta ko yayya ga ko ka tattala hoton ba wa a ahadith to dangane da wannan matsala ko wannan bayani akwai hadisi a karkashin shi wato bayanin da malam zai mana kusan waɗancan hadisan ne da ƙari waɗanda muka karanta a jiya illa nan malam zai ne yana kawo shubuhohin waɗanda ke kawo shubaha domin ƙoƙarin halatta hoto ɗin idan ya kawo shubuhan sai bi shi kuma da bayanai a ilmance a hadisance a hanse sai ya nuna maka rashin ingancin wannan dalili da Allah mun gane shi yasa ina da bukatar ku saurara da kyau ku ji bayanan da malam zai kawo duk wata shubha da ka sani ana baka in Allah yadda ina da sai ka ji ta malam da aka kota a nan malam yake awwalan hadisi na farko daga cikin waɗannan hadisai an Aisha radiyallahu anha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقران فيه تماثيل وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة فلما رآه هتكه وتلون وزهر وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وفي رواية إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين فقد رأيته متكئا ala ihdahuma wa fiha suwa to kaji wannan hadisi na farko malam yake daga ummuna Aisha yadda Allah ya kara tabbata gare ta tace dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana manzon Allah ya shigo gidana ko daki na wa qad satattu sahwatan li bi qiramin a daidai lokacin sai ya zo ya sami na lullufe kofar wato wani ɗan ɗaki da na yi ɗan ƙarami sahwa wani ɗan ɗaki ne ake yi kamar ka ce ɗan gidan da kamar akulki haka ko mun gani kamar akulki ko na kaji ko na Ka san kare ana yin mashi kamar gini ne ma da ƙasa ko to kamar kwatan kwatan irin wannan to shi ne ake kira sahawa a larabci ta ce to ɗan wannan ɗan ƙaramin ɗaki na lullube shi biƙiramin da wani irin labule shara-shara marasa kauni ƙiram sunan, idan an sa labule to sai an rufe ƙofar ɗaki ba ana sa wani mai shara-shara ba a bayan shi to irin wannan mai shara-sharan shi ne balarabe yake kira da kiram. to sai ta ce na lullube ƙofar wannan ɗan ɗaki biƙiramin da wani ɗan labule haka mai shara-shara fihi tamasilin to sai zama a jikin labulan akwai hotuna a jiki da lamun gane wa riwaya riwayati a wata riwaya kuma fihi alkhayl a jikin wannan labule akwai hoton doki zawatul azniha dokin ma har an mushi fukafukai falamma ra'ahu yayin da manzon Allah ya ga wannan labule dauke da waɗannan hotuna hatakahu manzon Allah sai ya cari wannan horo wannan labule ko ka ce sai ya mutsutsike wannan labule ya kunge shi ya mutsutsike shi wata lawwana wajen haku nan ta ta fuskan manzon Allah ta canza kai zazir alama hankalin shi ya tashi ran shi ya baci wa qala manzon Allah ce ya Aisha ta ya ce Aisha ki sani ashaddun nasi azaban inda Allah yawm al-qiyamah mutanen da suka fi shiga ko za su fi shiga matsananciyar azaba ranar tashin alkiyama allazina yudahuna bi khalqin lahi sune waɗanda suke kokarin kwaikwayon halittan Allah ko mun gane kokarin kwaikwayon halittan Allah ka zauna ka zana da hannu ko ka ɗauka da kamera ko ma ko ta wata hanya ce sai ka fitar da wata sura irin wata Allah ya halitta to manzan Allah ke waɗanda suke irin wannan aiki to sun fi kowa shiga matsananciyar azaba ranar tashin alkiyama wa fi ce, a wata riwaya kuma in asaba hadhihi suwar lallai waɗanda suke zana irin waɗannan hotuna ko suke ɗaukan irin waɗannan hotuna kaga masu aikin zana ko masu aikin ɗaukan kenan yu'azzabuna to za su shiga azaba ranar tashin alkiyama za a azabtar da su wa lahum kuma za a ce da su bayan sun sha azaba ahyu ma khuliqtum ko ma ku busa ma abin da kuka halitta rai ai yayi kama da halittar da Allah ya yi ko to ai na Allah yana motsi yana numfashi kuma na koyi motsi kuma yi numfashi ko mun gane na'am ثم قال sannan sai manzon Allah ya ce innal baita allazi fihi suwar lalle duk gidan da yake da hotuna a cikin shi la tadkhuluhul malaika to malaiku ba za su shiga wannan gidan ba qalat aisha ummuna aisha ce tace fa qata'na tace nan take sai muka dauko wannan labule muka kekke shi. fa ja'alna minhu wisadatan auwisa da kai sai muka dudunkule shi muka timimiye shi sai muka mai da shi ya zama a wato matashi matashin kai guda daya auwisa da kai ko kuma yawan shi ma har ya kai mun yi matashin kai har guda biyu da shi ko mun gane faqad ra'aytuhu muttaki'an ala ihdahuma sai har ma wata rana ma na ga manzon Allah ma ya dauki ɗaya daga cikin waɗannan duka, har ma ya danki shingi ya danki shingida akan wannan filolin din wa kuma a jikin wannan filo wannan mutum yana nan a jikin shi to kun ji wannan riwaya ko kuma kun ji riwayar da muka karanta a jiya cewa ya shigo ya ga a ya tarar da wannan abu da muka misalta muka ce cincin ko wannan abin da ake ɗanki gida a jikin shi ya gani a ɗakin na aisha sai ya ƙi shiga ɗakin bai shiga ɗakin ba har sai da ta fitar da wannan abu sannan ya shiga to nan kuma ka ziga wani labule da manzon Allah ya kyamutu wannan labule sai suka ɗauka suka yayyaga suka filimiya sai suka yi matashi da shi kuma a jikin wannan matashi akwai wannan hoton kuma aka saka a cikin ɗakin kuma manzon Allah ya shiga ɗakin har ma yi amfani da shi ya kwanta a jikin shi babu mamaki ka ce to ya za ka haɗa waɗannan hadisan guda biyu ai kamar suna cin karo da juna haka ne ko ba haka ba wancan ai hoto ne shi ma a jikin wani abu ne a cikin ɗakin ba a makana bane a jikin wani abu ne wanda shi ma yayi kama da filo din amma kan an ce manzo Allah ya sa an fitar da shi nan kuma an ga manzo Allah ya kishin gida a jikin shi kuma ga hoton a to malam zai zo ya haɗa mana waɗannan hadisan shi ma kuma zai mana ishara ga wanda ya hada hadisan wanda shi ma yana sama da shi insha Allah ta'ala amma kafin nan ga wasu 'yan ƙarin bayanai da malam ya yi dangane da wannan hadisi bayan da malam ya bayanin tafrijin wannan hadisi al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a juz'in shi na goma lamba ta 317 zuwa namba ta 318 al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a juz'in shi na shida namba ta 158 zuwa ta 160 malamin ce ya siyaqu wannan hadisin da kan keke da keke ruwayar muslim walbai haƙi alimam walbai haƙi shi ma ya fitar da wannan hadisi juz'in shi na bakwai namba ta 269 haka nan imam al-baghawi ya fitar da wannan hadisi cikin littafin shi sharhu sunna juz'in shi na uku namba ta 217 haka nan kuma a juz'in shi na farko ma ya fitar da wannan hadisi wa ahmad al-imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin littafin shi al-musnad juz'i na shida namba ta 229 da namba ta 281 sai ce wa ziyadatul akhira lahu ƙarin da ke ƙarshen wannan hadisin a ruwayar imamu ahmad aka same ta shi ne ƙarin inda yake faƙadar ra'aitu hu muttaki'an ala ihdahuma wa hasuwa. Ya yace to in ka duba riwayar musulun ba za ka samu wannan ƙarin ba sai ka tafi riwayar imamu ahmad ne za ka samu wannan ƙarin malam yace wa sanaduha ala sharti muslim sanadin isnadin da Ahmad ya fitar har da wannan ƙarin shi ma ya cika sharaɗin Imam Muslim sai dai kawai Muslim bai fitar da hadisin ba ko mun gane qultu malam yace ni Imam Albani sai na ce wa fi hadha al-hadisi fa'idatan a cikin wannan hadisi akwai wasu fa'idoji guda biyu da za ka fahimta al fa'ida ta farko tahrimu ta'liqi suwar haramcin manna hoto ɗin ka aza maganar ɗaukar hoton ila ba kai ka ɗauka ba sai ka ɗauko hoton wani sai ka zo sai ka manna to shi ma haramun ne ya lamun gane au ma fi sura ko kuma manna ko rataye wani abin da akwai hoto a jikin shi ka kamar labule ɗin kenan ko ko zanen gado ko makamancin waɗannan abubuwa misali wasaniya fa'ida ta biyu tahrimu taswiruha haramcin yin hoton da lamun gani sawa'un malam wannan hoton kuma haramun din duk ɗaya ne a kai kanat mujassamatan wannan hoton mai jiki ne ma'ana wanda aka sassaka ne au ghairu mujassama ko mara jiki ne wanda aka ɗauka a bikin takarda wa bi ibaratin kufra idan kuma ka yi bi da bayanin ta wata hanya daban laha zillun wannan hoton yana da inuwa aula zilla laha ko ba shi da inuwa duk ɗaya ne haramun ne malamin cewa haza mazhabul jumhur wannan shine mazhabin da mafi yawancin malaman musulunci suka tafi akan shi dangane da al'amarin hoto Falan an-nawawi al-imam an-nawawi wa dhahaba ba'd as ila anna al ma kana lahu dhillu imam nawawi ce da yawa daga cikin salaf sun tafi akan cewa annal mamnu'u malam zai fara kawo maka shubuhohin da ake kawo wa ke suka ce annal mamnu' wanda aka hana aka haramta ma kana lahu dhillun wai shine wanda yake da inuwa idan sun ce da inuwa suna nufin wanda aka sassaka aka fitar da shek kamar na gunki kaga an aje shi zai fitar da inuwa kamar na mutum ko sai suka ce wai sai in wannan da yake haramu wa ma la zilla lahu wanda kuma ba shi da irin wannan inuwa fala ba'sa wai babu ne kaga a ƙarƙashin wannan sun halaka ɗaukan hoto irin wannan da muka saba ko kun fahimta da kyau eh, yace fala ba'sa bi ittikhadhihi mutlaqan kai da yake to wannan babu laifi kaga damar ka sai ka hotunan ka malami ce wa huwa mazhabun batilun yace wannan mazhabin to mummunan mazhabi ne rugurgugazzan mazhabi ne ko mun gane fa inna sitra alladhi ankarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanat suratu fihi bila zilli domin a idan kai wannan fahimtar to ai inna sitar alladhi ankarahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ai wannan labulan da manzon Allah ya inkarin kana tiskurun fihi bila zilli ai hoto ne irin wanda ba shi da inuwa haka ne ko ba haka bane a jikin labule sai shi sai dai ka daga labulan ne labulan ya fitar da inuwa amma shi hoton da ke jiki zai fitar da inuwa kuma manzon Allah ya inkari to wannan wani irin matsaji ne ina ka samu shi ko wannan wata irin fahimta ce wata har ta tsara fahimtar manzon Allah da mun gane dan haka malam yace wannan mazhabun batilun ma'ana kaman yana son yace maganar banza ce saboda fahimtar ka ta saba da fahimtar manzon Allah duk kuma wata fahimta a musulunci idan ka gane ga wani abu an gano na fiqh to an gano shi ne gwargwadon abin da aka fahimta daga hadisin annabi to wannan shi sai ya tiro na shi hudu sai zama kuma keke da keke ya saba da sunnatan manzon Allah da Allah wannan za a karbe shi dan haka yace batilun wannan fahimta mummunar fahimta ce wa ma'a zalika to tare da wannan ma fa amara bi nafsi sai manzon Allah ce maza maza a kire shi kaga ba ma inkarin dai ne ba sai ce a cire shi a kawar da shi bai ma san ganin shi saboda haramun malamin su baya ga wannan bayanin shi da ne wanda yake nuna wato rugurguzewan wannan fahimta sai ce wa azaba بعض ka كتب في هذه المسألة من المعاصرين عن حديث عائشة sai aka samu wani daga cikin al muasirin ma'ana malaman wannan zamanin zamanin da yake ciki kenan shi imamul albani suke sai aka samu wani daga cikin malaman wannan zamani daga cikin man kataba fi hadhihi mas'ala wanda har ma rubutu yayi musamman akan wannan mas'ala ta hutu sai ya bada ansa an hadisi Aisha hada dangane da wannan hadisin na ummuna Aisha bi anna hadhihi sura tukhalifu alwaqi cewa ai wannan hoto da ummuna Aisha ta rawaito a cikin hadisin ta to ai dalilin da ya sa manzon Allah ya inkari ko muna ganewa wai yana son ya ba da amsa ne akan wannan hadisi na ummu na Aisha cewa ba dalili bane da za a haramta daukan mutum sai ce ai wannan hadisi ko wannan sura da ummu na Aisha ta bayani cikin wannan hadisi To tukhaliful waqi ai ya saba mu abin da aka saba gani ne ko mun gani wata fikul kadiba kuma abin da yake bayyanawa a jikin hoton yana siffanta ƙarya ne ko kuna ganewa iz domin laisa fil wujudi khailun zatu hakim domin ai a duk duniya ba a kada samun wani doki mai fuka-fuki ba kun gane inda maganin shi tana ma'ana aikin karin da manzon Allah ne ma wannan hoton da ya gani saboda hoton yana sura abin da babu yana shi abin da babu ko mun gane ko akwai doki mai fuka ta ne babu ko sai ya lade da wannan abin Ka san duk wanda yake son ya batar to yana fakewa ne karkashin wani dalili sai ya fitar da wani dalili na ƙarya saboda ya baiwa fahimtar shi kariya dala ko mun gane sai ta ai wannan hoton ta ji an ce za su azumi hakiri dokin ma mai fuka fiki to wannan sura da take suranta abin da yake babu shi ya sa manzon Allah ya inkari dala kun gane kun fahimci inda ya nufa yawwa sai yake wa min ajr zalika ankarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadha ar Ya ce wannan dalili ne kadai ya sa manzon Allah ya wa inkarin wannan zanan kenan inda a ce dokin ne mara fuka-fuki abinda yake nufi manzo Allah ba zai isa ne shi ba da Allah ko mun gane to sai malam ya ce kul ni kuma sai ni ce hamal jawabu batil yake wannan magana ƙarya ce min wuzuhin inda zaka gane ƙarya ne shine ta wasu fuskoki ne ba ma fuska ɗaya ba awwalan fuska ta farko annahu laysa fil hadithi ما يشير أدنى إشارة إلى أن سبب الإنكار إنما هو مخالفة الصورة للواقع yace a cikin hadisin babu koda wani bayani koda dan kadan ne wanda yake ishara akan cewa dalilin da yasa manzo Allah yi wannan inkarin shine kadai saboda surar ta saba mu abin da aka saba gani ko mun ji haka a cikin hadisin babu malami ce koda ishara koda yar kadan babu wata ta nuna cewa dalilin da ya sa manzo Allah ya inkari shine saboda hoton da ke jiki to ƙarya yake kuranta bal yace maimakon haka fihi ma huwa kasare ala anna al-illa ghayru zalik yace maimakon a samu wannan ma sai aka sami bayani karar a cikin hadisin wanda ke nuni akan cewa dalilin da ya sa manzo Allah ya inkari ba wannan illar ba wa huwa abinda aka samu a ciki shine qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zantan manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da yake innal baita allazi fihi suwar lalle duk gidan da yake dauke da hotuna la tadkhuluhu al malaika malaiku ba za su shiga gidan ba kaga sai manzon Allah kawai ce hotuna bai ce hoto mai fiffike ba ko mun gane sai ce hoto kawai malami fa atlaqa suwar sai manzo Allah kawai sai yake wato sai yi amfani da kalmar suwar kai wa sai yi amfani suwar walam yakhuffaha bi naw'in mu'ayyan sai bai kebanta wata irin kowane irin hoto yake yi ba da haka idan aka zo aka sai maka hoto me zai zo cikin zuciyarka hoto da aka saba ɗauka ko ko zai zo cikin zuciyarka cewa hoto mai fiffike ko hoton wani abin da babu wannan za ka fahimta ko malamin ya ce to abin da annabi ke nufi ke inda ba shi yake nufi ba da manzan Allah ya bayyana. da ya ce nau'i kaza falihaba saboda wannan nema hataka sallallahu alaihi wa sallam fitra har ma manzan Allah ya ya cimi ne ko ya fizge wannan ainihin wato na labulin wa amara bi naz'ihi kuma yayi umarni da cewa a cire shi man'an lissababil mani'i min dukulil mala'ikati ila albayt saboda ya hana dalilin da ke hana mala'iku shiga cikin gidajen mutane dala ko mun gani yawwa wa hada wajibun jiddan malam yace duk ga mai neman gaskiya ya san wannan bayanin karar a cikin yake ko mun gani dan haka wannan magana malam sai maganar banza ce babu dalili a cikin ta ثانيا أبو نبي ما لم لو كان سبب الإنكار هو المخالفة التي ذكرها حضرة الكاتب المشار إليه لما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة على اتخاذها في جملة لعبها طرفا له جناحان في قصة أخرى كما سيأتي في الحديث الخامس من المسألة الأربعون ما لم يشيء dalili na biyu da a ce dalilin da ya sa manzan Allah ya yi wannan hoto shine wai kaɗai don hoton ya saba ma abin da aka saba gani ne yau da gobe kamar yadda wannan marubutun ya ambata to ai da manzan Allah bai tabbatar da ummuna Aisha ba lokacin da ya ga daga cikin kayan wasanta har da wani abin wasa na doki mai fuka-fiki kuma wanzu Allah ya baka su gaba da wasa da shi ko mun gane malami ce, kamar yadda wannan bayanin zai zo a cikin wata kissa ta daban zai zo zai kawo shi a matsala ta arba'in a cikin wannan littafin nashi adabul kufar amma bari mu dan yi ishara zuwa ga wannan hadisi lokacin da ummu na Aisha ta kare a gidan manzon Allah kun san mun ce ta kare tana da shekara 9 kaga har yanzu bata gama wasan kasa ba ko mun gane to sai ta kasance tana samun lokacin da take yin wasa a cikin gidan manzon Allah to daga cikin kayan wasanta har da wani doki mai fuka ciki wata rana sai manzon Allah ya shigo gidan sai ga tana wasa har da wannan dokin mai fuka ciki sai sai mata a ah, ya Aisha ke dokin naki ma har fuka ciki gare shi sai ta ce eh mana baka ji an ce dokin annabi nuhu annabi nuhu ne ko Ah, dokin annabi suleiman ko yana da fuka fuki ba sai ce eh, haka ne ta ce eh mana Aiki, kun sa ma dokin nawa ke da fuka fuki ka ga kuma kuma Allah kuma ake karanta mu <laughs> kawai sai kada kai yi dariya yi gaba yi rabu da ita to malam ce inda dalilin da ya sa manzo Allah ya yi inkarin wancan hoton kenan to da da ga wannan ma da yi inkarin shi saboda ai duk abu ɗaya ne san doki ne mai fuka nan ma doki ne mai fuka in ka ce saboda wancan ya saba ma abin da yake a zahiri ne yasa yayi inkari to wannan ma ai ya saba ma abin da yake a zahiri ne yasa manzo Allah bai inkari wannan ba ko mun gane da kyau dan haka malam yace idan ka kalli wannan ma za ka gane wancan maganar ba gaskiya ba dan haka fa saqata bi hadha kalamu hadratul kati dan haka da ah, a bisa wannan dalili to sai zama wancan magana ta wancan marubuci ta faɗi kenan wa zallan hadithu muhkaman laysa lahu mu'aridun sai wannan hadisi ya zama ya fita tukun ya zama muhkaman ma'ana hadisin da za a ɗauki hukunci a cikin shi laysa lahu mu'aridun ba shi da wani hadisi ingantacce wanda ya zo ya tukaro da shi da Allah gane da kyau don haka maganar ka ce wancan hadisin ba ya zo ne don ya haramta hoto ba malam yace wannan maganar ba gaskiya ba ce sannan malam ya ƙara ɗauko wani hadisi yace wa amma hadisu abi talha amma hadisin da abu talha al-ansari ya rawaito cewa innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura lalle mala'iku ba sa shiga duk gidan da aka manna hoto a ciki illa raqaman fi thawbin sai dai idan wani zane ne aka yi a jikin ƙyalle ko mun gane a jikin ƙyalle ka zo ta ruwaya ko ma'ana gidan da aka manna hoto mala'iku ba sa shiga sai dai in hoton ya zama ɗan wani zane ne kawai aka yi a jikin ƙyalle to wannan bai hana mala'iku su shiga wannan hadisin kuma ingantacce ne ko mun gane to malamin ce wannan hadisin ma masu kawo shubaha akan hukuncin hoto suna ɗauko shi suna hujja ne to sai ma da ne fa ma'ana ma'anan wannan hadisi da yace fi saubin a eh da yace fi saubin din nan yana nufin fi saubin mumtaminin ghayra mu'allaqin sai dai idan hoton yana jikin wani kalle ne wanda ke kyallen mumtaminin wulakantaccen kalle ba kyallen amfani ko kyallen kwalliya ba ma'ana ba kamar kyallan da za a ce an yi labule da shi ba ko an manna shi musamman saboda kwalliya a rinka kallon shi ba a kyalle ne ba mamaki kyalle ne wanda ake goge-goge da shi sai zama akwai hoto a yi. ko mun gane da kyau ya ce to abinda wannan hadisin yake nufi kenan idan kyalle ne ko wanda ake irin in an shigo daki a kaka a ɗan goje ɗan haɗin ko kuma a kyalle ne da ake mofin da shi ko makamancin wannan to malam yace abinda wannan hadisi na Abu Talha yake nufi kenan kama afadahu hadithu Aisha ta hada kamar yadda hadisin ummu na Aisha din ne yake da fa'idantar da wannan wani hadisi kenan hadisin da take da na tira wannan kallan sai ne filo shi da Allah kuna ganewa kaga filo ma ai wulakantaccen abu ne abu ne wanda ake mannewa musamman a rinka kallon shi a abu ne wanda ake kwanciya a kan shi ake bacci a kan shi dala mun gane dan haka wannan hadisi yana nufin mulakantaccen kyalle ba kyalle mai daraja kamar yadda hadisi ummu na Aisha shi ma ya isharar zuwa da haka da muka tare kyallan ko muka tare labulan sai muka yi filo da shi kaga da an yi wani abu ne mai daraja da shi da ya ce bai so sai aka wani abu mulakantacce da shi sai manzon Allah sai ya bari dala muna ganewa ya ce to wato haka shi ma hadisin ummu na aisha yi shara zuwa da shi fa innahu sarihun domin cin hadisin ummu na aisha ya zo da bayani a fili fi annal mala'ika la tadkhulu albayta ma dama fihi suratan mu'allaqa ya zo da bayani karara akan cewa duk gidan da aka manna hoto musamman an manna shi ne don a rinka kallon shi kuma babu wanda yake taba shi to mala'iku ba sa shiga wannan gida bi khilafi ma idza na mumtahinatan sabanin idan kyallan ba mai daraja bane dala kuna ganewa Yawwa, kama afadahu qawluha kamar yadda zancan Aisha cikin wannan hadisi ya da fa'ida na cewa faqad ra'aytuhu muttaki'an kuma. Wafi Hakuwa. fiha sura tace naga manzon Allah ya ci shingida a jikin ɗaya daga cikin filillukan da nayi da wannan kyallen mai hoto wa fi sura kuma a cikin wannan filan akwai wannan hoton yana da kaga da an wulakantar da abin to ne sai manzan Allah ya bani da Allah ko mun gane amma shi wancan tuntuntun da ya sa aka fitar da shi to ai shi kanshi tuntuntun wani abu ne mai daraja haka ne ko ba haka ba haka ne ai ko abu ne mai daraja to shi yasa manzon Allah ya ce ai wajarar da shi da Allah ko mun fahimta da kyau yarwa malam yake fa hadhihi sura hiya allati la tumnadu min al mala'ika to irin wannan hoton ne kadai ba zai hana mala'iku su shiga gidanka tsamman da ake goge gobe da shi ko a wanda ake filo da shi ko wanda ake kwanciya akai wanda dai ake hidiman gida da shi to malami sai shi ne kadai malamai suka nuna cewa to a yi sassauci akan wannan ba za a ce zai hana mala'iku ainihin shiga gidanka ba haka fa aisha mufassalun hadithin ummuna aisha ya zo ne bayani dalla dalla fa huwa yukhassisu hadithu haditha abi dan haka yana togace hadithin abu in kalli hadisin abu ya zo da bayani ne a buɗe ko ma'ana duk gidan da ya zama hoton da aka manna ko aka rataya a cikin gidan ya zama a jikin kyalle ne to wannan babu ne ga ya zo da magana a buɗe shi kuma hadisin ummu na aisha ya zo da cewa a'a idan kyallen ya zama a rataye ne to haramun ne amma idan kyallen na amfani ne to ba komi da ala kun fahimta da kyau ga yanzu hadisin ummu na aisha ya zo ya rage ma hadisin abu talha fari da ala kun gani yawwa dan haka malamin shi fala ya zuzul akaba bi umumi don haka bai halatta ta riko da gamamman bayanin hadisin abu talha ba kama fa'ala hadratul katibi kaman yadda mai wannan rubutun ya dauka yayi bayani ga manni a kan shi yace kawai in dai hoton a cikin ƙyalle ne babu tsoro ko mun fahimta da kyau ire-iren waɗannan hadisan ne suke kafa hujja da shi sai ga idan an tashi wata hidima ta addini ko wanda ake alakanta shi da addini sai ka ga an sami ko hijabi ko riga fari sai ka ga an buga hoton shehi a jiki haka ne ko ba haka ba to duk waɗannan hadisan shi ne suke amfani da shi suke halatta maka ai kila kun saba ganin wannan ko in an tashi maulidi yawwa sai ka ga hijaban yan makaranta sai a je sai a sa wata tawajiya sai a buga hoton shehi a jiki to malamin sai idan wato ƙyallen na amfani ne ana kawa a jiki ko ana ya ci a gida ko ana labule da shi malam yake har yanzu yana nan akan haramun shi a kyalle ne wanda ake goje-goje ake tattakawa wulaƙantattun kyalle ne to wannan babu ne da ana komin gani gane da kyau yawwa malam yace <clears throat> ala annahu qad akhta'a fihi marratan ukhra malam yake don haka wannan mai rubutu ya ƙara yin wani kuskure na daban fa inna hutta dalla bihi ala jawaz taswir ar-raqam fi qawl domin yayi hujja da hadisin na Abu Talha wajen halatta manna ko zana hoto fi saubi a jikin tufafi shine kamar wannan misalin da na ta muku sai kaga an buga hoton a wani ma sai ya buga wajen guda biyar a cikin rigar gaba da baya shi kawai gaba ɗaya yana dauke da shehin neman gaba ɗaya a jikin shi ko mun gane yawwa malam ce wa bana alaihi jawabu tafiru ala alwarq sannan kuma ya sake yin gini a ƙarƙashin wannan hadisin na Abu Talha sai ya gina halaccin zana hoto ala alwarq a jikin takarda ko mun gane kaga shi Abu Talha a jikin tufafi a jikin kalle yace to sai hujja da wannan hadisi sai ce ko da a jikin takarda ma aka zana to babu laifi kaga tunda an zo maganar jikin takarda kaga za a halatta wannan hoton da muke dauka ke da ala kuka fahimci yadda suke biyowa kaga yadda ya bi kwana da kwanoni kawai saboda ya halatta maka hoton da ala ko mun yau yawwa malam yake wa hadhihi mughalaqatun ya ce wannan fahimta ta shi kuskure ba daidai ba ne fal hadisu domin shi wannan hadisin na abu talha la biyu, ba wai ya zo ya halatta maka ɗaukar hoto ba ne ko ya halatta maka zana hoto ba ne a'a ya zo ne ya bayyana maka wani nau'in hoton da babu laifi da Allah mun gane shi ne hoton da ke bikin kyallen da ake amfani na yau da kullum da shi kyalle wanda bai da wata daraja illar istimada alama fasfalla ma'ana ya zo ne ya bayani ne kawai akan hoton da ke jikin kyallon da ake istimal da shi ake aikata aikata ne kyallon da take goge kiran ɗinka na mota ko mun gane sai zama akwai hotuna a jiki babu komai saboda kyalle ne wulakantarki da ala mun gane yawwa wa amma taswiru sura amma ɗaukan hoto naftuha daukan hoto karan kanshi fa hada mimma lam yata'arrad al-hadith li bayani ba bayanin da wannan hadisin na Abu Talha yazo yayi ba kenan ko shi yazo yayi ba bayanin da yake yi ba bayanin shi shine akan tsalle mara amfani ko yawwa dan haka ba ya zo yayi bayani akan daukan hoto bane wa inna ma ta'arrada lahu hadith Aisha hadisin da ya zo da bayani akan hukuncin daukan hoto shine hadisin ummu na Aisha haka ne ko ba haka ba وهو huwa في تحريم التصوير على الصوت shi kuma hadisin Aisha da yazo dama dan yi bayanin hukuncin hoto shi kuma da yazo sai ya fito da bayani tsarara fi tahrim at-taswir ala sawt ya fito da bayani tsarara kan haramcin yin hoto a jikin kalle dala kun ga inda abin ya sha bangon ko ko mun fahimta da kyau yawwa don haka ka zo ka ce in a jikin kyalle ne halal ne ko a jikin takarda halal ne to ka ga malam kamar yadda ke wannan kuskure ne ya tabbata kuskure saboda hujjar shi shine hadisin Abu Talha to Abu Talha bai zo dan yi bayanin hukunci irin wannan hoton ba da hadisin ummu na Aisha ne ya zo dan yi wannan bayanin kuma yazo zo ya ce haramun bi qawlihi fihi wato da faɗin manzon Allah a cikin wannan hadisi na ummu na Aisha da yake inna ashab hadhihi suwar yu'azzabuna yace lalle waɗanda suke buga irin wannan hoton ko suke zana irin wannan hoton ko suke ɗaukar irin wannan hoton yu'azzabuna to za a yi musu azaba ranar tashin alkiyama har zuwa ƙarshen hadisi dan haka malam yace fala yajuzu tarku hadha an-nasba li hadith abi talha الذي لم يتعرض لهذه المسألة don haka bai halatta ka ce za ka bar wannan nafsin na hadisin ummu na aisha ba wai kawai saboda hadisin abu talha wanda shi dama bai zo don yi bayanin hukuncin irin wannan hoto da ake magana ba talamun gani wa haza bayyinun likulli munsatin insha Allah ta'ala malin ce wannan bayani kuma da kaji bayani ne wanda zai fito maka karara amma ga wanda yake neman gaskiya ko mun gashi, ga wanda yake neman gaskiya waɗannan bayanan sun isa su nuna maka cewa wancan dalilin da aka rike ba dalili ne mai ƙarfi ba ai mun fahimta ko malam yake wa ya tafarraru mimma bakarna sannan abinda muka ambata yana ƙara yin wani reshe cewa annahu la yajuzu li muslimin arifin bi hukmi bai halatta ga musulmi ba wanda ya san hukuncin ɗaukan hoto hanyar yin sariya tauban musawwaran bai halatta in ka tashi siyan tsalle da za ka yi amfani da shi bai halatta ka mai hoto ba ko mun fahimta da kyau Ka ga wai don ka ji an ce in tsallen amfani ne babu komi to bai halatta in ka je ka zaɓi mai hoton ba sau da aiki asalin hoton wato haramun ne a musulunci to kada ya zama dan an ce maka irin wannan na amfani babu laifi kuma in ka je ga marubutan sai ka ce a baka mai hoton ba to in har ka san hukuncin cewa hoton ba halal ba ne to in ka je bai halatta ka sai kuma mai hoton ba kawai dan za ka zo ka goge-goge da shi walau lil imtihani ko da ko za ka siya ne dan kai amfani wato dan ya zama wulakantaccen kyalle ne a wurinka ba bai halatta ba lima fihi min at-ta'awun 'ala al-munkar domin ai zama kaman kana taimakawa ne akan wani mummunan abu wani ya je ya yi tsallan ya zana hotuna a jiki kaga ya yi mummunan abu a jiki kenan ko sai kuma sai ka je ka taimaka mishi wajen siyan wannan abin saboda ya ji daɗin ƙara yin wani nan gaba gashi ko Allah ya ce wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan kar ku taimaki junanku akan ism laifi wal 'udwan da ƙetare dokar Allah ko mun gane da haka yake in ka je ko da za ka kai da za ka yi goge-goge da shi ne to in ka san wannan hukuncin bai halatta ka sai mai hoton ba faman ishtarahu wala ilma lahu bil mani amma wanda dama ya riga ya tiya lokacin da ya tiya bai san cewa hakan ba daidai bane zaga lahu istimalu ya halatta ka gaba da amfani da abinka mumtaninan amma kai amfani da shi ga abin da yake wulakantaccen abu ne kar ka zai ka sagale shi a matsayin wani abin da za a rinka girmamawa kama ya dullu alaihi hadithu aisha hada kamar yadda wannan hadisi na umma na aisha yake ishara zuwa ga haka wallahu muwaffiq malam sai Allah madaukakin sarki dai shine mai datar da bawa ga abin da yake shine ne kana nufi hada yace to wannan kenan sai malam ولعل السورة المذكورة في حديث في آخر الحديث babu mamaki ma wannan hoto da ta ambata a ƙarshen hadisin na Aisha faqad ra'aytuhu muttati'an inda tace sai na manzon Allah wata rana ya ci shingida ala ihdahuma akan ɗaya daga cikin waɗannan bululluka da nayi da wancan tufafi mai hoto wa fiha qura kuma a cikin wannan fulan wannan hoton na nan malam yace babu mamaki ma wannan hoton kana wa fa'al qat'u fi wasfiha babu mamaki da ta tashi da ta tashi lalata wannan abun ta tsaga hoton ya zama ya rubu gida biyu ko mun gane idan aka tsaga shi ya zama ya rubu gida biyu kaga ya tashi daga suran hoto ke to malam yace babu mamaki ma wannan hoto da take yana cikin wannan filan kila sai da tabbata take ta shi tukunna ya zama ya tashi daga turan hoto sannan sai wannan abin da shi ko mun gane bi haiku ta yadda idan an yi hakan zai zama inna ha farajan an hayati sai zama an fitar da hoton daga tura ko yanayin da za a kalle shi a ce wannan hoto ne kun fahimci abin da malam ke magana a nan sai ce wa bi hada jama'al hafiz بين الحديثين وبين حديث النمرة المتقدم في المسألة غاشي غاشي غاشي ما لن يتي ده wannan bayanin ne aka samu al-Hafiz Ibn Hajar kenan in ka ji malaman hadisi sun ce al sun yi shiru suna nufin Ibn Hajar to malaman hadisi kuma in ka ji sun ba mutum mukami na al-Hafiz to shine wanda akalla ya haddasa hadisan manzon Allah guda dubu zuwa sama akan da isnadai ko mun gane isnadi anwani anwani anwani duk sai isnadin ko da ya kai mutum ashirin. suna kan shi hadisi ɗaya ɗaya masu isnadi har guda dubu in ka taba shi zai zayyaro maka su tun daga ɗaya har dubu to shine alhafiz to ibn hadar ya samu wannan mukamin mai bulugul maram din nan ko mun gane kun san ya Buhari bukhari shari ko ya yi muslim shari sharhin da ya mawukari shi ne fatkul bari ko shi ne ya ce a cikin fatkul bari ɗin al'imamu al'adis ibn hajar da wannan bayanin ne ya haɗa tsakanin waɗannan hadisan guda biyu wanda na fara muku bayani da su cewa idan ka kalli hadisin da muka karanta jiya na wannan ne muka ce sunan shi ma yawacin sirrin nan in ka kalli wannan hadisin da wannan hadisin za ka kama hadisan suna kan karo da juna an ce wancan manzan Allah bai shiga ba sai da aka fitar da wannan tintintin wannan kuma an ce da manzan Allah ya inkarin labulan sai ta tsire sai ta mai da shi filo sai ta ajiye a ɗakin kuma sai manzan Allah ya shigo ɗakin har ma yi amfani da shi da Allah an ci karo ko ba ci karo ba to shi ne yake al-imam al-hakim shi wannan bayanin karkashin waɗannan hadisan biyu ya haɗa su dan ka gana ba sa karo da juna lala mun gane kenan wannan da aka shigo da shi ɗakin har manzon Allah ya shigo har yayi amfani da shi an tsaga hoton ne ya tashi daga surar shi ta hoto shi yasa sai manzon Allah ya amfani da shi da Allah ko mun gane da kyau dan haka kai ma tsimman da kake amfani da ita wacce take dauke da hoton to an halatta maka kai amfani da shi amma ka tsaga inda yake da hoton sai zama hoton ya riga ya jirkice daga abin da za a kalle shi a matsayin hoto in kuma tsagawa ba za ta yiwu ba to ka kalli daidai wajen kan ka fafe shi ko mun gani a yan kafafa da iya wajen kan sun man da yana nan kuma za a yi amfanin da shi ko to shi kenan sai ka ci gaba da amfani da shi saboda kamar yadda na gaya muku wannan matsalar matsala ce ta aƙida idan kai wasa za ta iya kai ka zuwa ga halaka ne a kiyama don ka dai jirgin bayanan da manzon Allah ya yi a kai kuma idan ka aje shi a cikin ɗakin ka mutuwa ta zo ta same ka kaji bayanin da na yi ajiya shi dai malakul mutu ba zai fasa shigowa ba amma ka sani duk hadisan da manzon Allah ya bayani a baya cewa idan mumini ya tashi mutuwa tawagan mala'iku suna zuwa mashi cikin kyakkyawan kama su zauna kusa da shi suna lallashin shi suna ba shi baki suna ce mashi hani'an mari'an ka zo duniya ba kai asara ba fitanka duniya ba zai zama maka asara ba suna mushir kalamai masu daɗi shi kuma wani yana can yana lallashin ran a hankali a hankali a hankali a hankali har zuwa lokacin da zai cire ran daga jikin to a daidai lokacin ne kadai mumini zai fi zafin fitar ran amma zancen waɗannan mala'ikun zai ɗauke mushi hankali ya zama baya jin zafin cire ran har sai in ta zo fita ne kat to shine kadai zai fi zafin saboda wannan kam alƙawari ne na Allah cewa duk wanda zai bar duniya mana duk wanda zai mutu to sai ta ɗanɗana ɗakin mutuwa kullu nafsin za a fasa da ko mun gane to kai irin waɗannan mala'ikun ba za su shigo gidanka ba saboda mugun aikinka me mugun aikinka a zan mutuwa ka ga ashe abin yana da girma don haka abin da zai fi zama mafi kubuta gare ka ko da ƙyallon nema da aka halatta maka in yana cikin ɗakinka to ka cire shi ya zama ka jirkita shi daga abin da za a kalle shi a matsayin hoto sai ka ci gaba da amfani da abin ka dala ko mun gani shi yasa za ka ga ko da tukwane da ake yin a da ake zere da su za ka ga suna dauke da hotunan mutane ko hotunan dawakai ko hotunan wasu dabbobi za ka ga mafi yawanci in ka shiga ɗakin waɗanda suka san hukuncin abin za ka ga sun sa sadatar sun wajen kan ko kuma hoton gaba ɗaya sai a liƙe shi kwanan ba da yana nan ba to hoton ne ba a san a gani sai su liƙe shi ke da alaƙa mun gane da kyau to wannan kai shi ne zai zama maka mafita a gare ka in ba haka ba sai ka fada ƙarƙashin bayanin waɗannan hadisan da manzon Allah ya da alaƙa mun gane Allah ta'ala ya kama dace to malam yace waɗannan bayanan shine al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yayi domin ya hada tsakanin waɗannan hadisai guda biyu malin yace baya ga bayanin ibn hajar ma thumma wajadtu ma yu'ayyiduhu min riwayat abi hurairata fi hadith jibril al-ati yace sannan ma sai na gano wata riwaya wacce take karfafan maganan ibn hajar wanda yayi hada waɗannan hadisan a hadisin da abu hurairah ya rawaito cikin hadisin jibril da ya zo wajen manzon Allah annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da yazo wajen manzon Allah sai ya ce inna fil inna fil bayti sitran fil haiti fihi tamasil faqta'u ru'usaha faj'aluha basa'iqa aw wasa'ida fa'awqiduhu fa inna la nadkhulu baytan fihi tamasil malam yace wa rijaluhu rijalu sahih kama bayyantuhu fi a ahadith sahiha da Allah ta ga wani bayan da ibn hazar yi wancan bayanin sai shi kuma malami yace sai na gano wani hadisi wanda yake karfafan maganar ibn hazar gashi hadisi ne wanda abu huraira ya ruwaito yace mala'ika jibril wata rana ya zo wajen manzon Allah sai yace da manzon Allah inna fil baiti sitran a cikin gidan nan naka akwai wani labule ko wata sutura dai haka ko wani kyalle fil ha'idi wanda aka makala shi a jikin bango fihi tamasilun to a jikin wannan kyallen akwai hotuna ko mun gani sai sai fakata kusa shi mala'ika jibril sai sai ku bi kawunan waɗannan hotunan ku ku tittire shi ma'ana ku fafface shi a jikin wannan kyallen faj'aluha basa'iqa sai kuma yi da kyallan ko dai kuma yi da shi abin shimfiɗa da za ka rinka shimfiɗawa kuna yin wani abu ko wanda za ku rinka goge-goge da shi ko wanda za ku rinka takawa kuna goge kafa idan kun shigo ɗaki ko wanda za ku rinka shimfiɗa a kan gada kenan ko shimfiɗi sai ku shimfiɗa ku kwanta a kai awu sa'ida ko kuma ku mai da shi matashin kai fa auɗi'u ku cire wannan abin ku fitar da shi daga hai'ar shi ta hoto da Allah wannan bayanin ba shi ne a bayanin ibn Hajar ba to sai gashi a cikin wannan hadisi sai malaika jibril ya sake cewa manzon Allah fa inna la nadkhulu baitan fihi tamasilun domin mu tawagan malaikun Allah ba ma shiga duk gidan da ke da ke da hutu kaga kan manzon Allah ne wannan magana yau kuma gashi daga bakin mala'ika jibril yana sake tabbatarwa kasan kuma su la ya'quna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maruna kenan tun da har ga mala'iku ba ta shiga ashe wannan abin saba ma Allah ne saboda su ba ta saba ma Allah ko mun gani kaga ashe manna hoton ko makala shi ashe saban Allah ne da Allah muna ganewa Allah ta'ala ya kiyaye malamin cewa rijalu mazajen wannan hadisin marwaitan shi rijalu sahih mazajen da al-Imam Muslim ne yake amso hadisi daga wurin shi kama bayyantu fi silsilatil ahadith as-sahiha kamar yadda ne bayanin isnadin wannan hadisi cikin littafi da silsilatul ahadith as-sahiha kadai kawai bukhari bai rawaito hadisin bane ma'ana kila shi bai ji hadisin bane daga wajen malaman shi amma malaman shi da suke da yake rawaito hadisi daga wurin su su ne suka rawaito wannan hadisi da Allah mun gane dan haka kaji abin da za ka yi in kana da irin wannan kyalle ka ji abin da mala'ika jibrilu ya umarci manzan Allah don haka kai ma ka umarci da wannan umurni Allah ta'ala ya samu daji to ga bayanin da bai kare ba dan gaba ɗaya bayanin mun tike akan bayanin hadisi kwaya ɗaya ne da malami ce akwai hadisai masu yawa a ƙarƙashin wannan matsala din amma idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe to za mu zo mu tashi akan hadisi na biyu wanda malam ya kawo a wanda manzon Allah ya yi magana kuma malam ya kawo shubuhohi a ƙarƙashin shi kuma ya yi magana akan tattake waɗannan shubuhohi insha Allah wa ta'ala gobe za mu tashi akan shi izin Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya kuma ya ganar da mu a wasan ita a matsayinta na gaskiya ya ba mu ikon bunta da kuma nuna mana abin da yake ba daidai ne ya sanar da mu rashin daidai din kuma ya ba mu ikon kauce mata wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu